والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأمم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته banka mu sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albanka wanda muke karɓar karatu daga hannun malamin littafin sunan abi dawud yau 17 ga jumadar ula shekara ta 1440 hijiriya wanda ya didi da 22 ga watan daya shekara ta 2019 za mu tashi babu fi tafriq bayna sabi قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن عبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السمد عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم والجماجم سنة ثلاث, ثلاث وثمانين قال أبو داود والحرة سنة ثلاث وستين وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام أبو داود يكتوى باب في التفريق بين السبي ربا abinda aka samu ganima a raba mace da ‘ya'yansa kanana shara ya hana an je ganima ko mutum ka saki matanka ka raba matanka da ‘ya'yanta kanana da yadda ba ku gane wannan yaren ba yare kana jin haushinta ba ne ko akwai lokacin da zaka kwace ayanka ka tarbiyyanta da su ka sa su makaranta akwai lokacin ka ka yarda ko ba ka yarda ba ba za a raba mace da ɗanta ba saboda rahama saboda tosai saboda jin kai saboda inaya akan wannan yaro karman ku gane wannan karatun fa mu da ku duk ɗaya na kan wannan kasa hausa da sarki da malami da soja da waye an tashi rabuwan layi ya mutu rabuwa ne mara mana to shari'a in allah ya riga ba ku zuriya da mutum shi kun sa zuciyanku a kankara in ba haka ban zaka kalli ta matan cika sake ta da uwanta amma ka yi hankuri akwai rabon da ya shiga tsakanin kallici wannan haka ne ku yangun da aka sami su a yaki in za a raba ganima ba dalilin da zai sa ka raba mace saboda ita yanga ce a raba ta da 'ya'yanta tana wani duniya yadda tana wani duniya muna yara akwai wata kakanmu muna wasa wata na ta fashe kuka muka ce menene ya ce 'yar wata ne wanda da an ja sace su an ji an sabbe su she yanzu tana gane ce 'yan wanda ne sace su a san shekaru hamsin da ya wuce ba ma ma ba yaki aka yi ba sace su aka yi shi na aka sar shi ta cike cewa kakannin mu na gida haka wanda gida ya muke take fada cewa ga yarfa tana kashe da kuka shi da suka hadu wajen biki ne wannan suka ce kaza gan cewa kakanta kakanta sata su bu daya shakikiyar ta ne saboda zalunci da ku ji yadda karce yake yake cewa haddasa usman ibn abi shaiba babban malami ne mutum yaman قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا أبو السلام ابن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن حكم عن ميمون ابن أبي شيبة وجلاي ميمون ابن أبي شيبة عن علي أنه فرق علي شكوتي رضي الله عنه gidan manzala ne wannan sayyidina ali namu annahu farraka baina jariyati wa waladiha ku yanga sayyidina ali ya sanda ta ya raba cinikin ya ba ya sade danta daban ita kuma daban ana ba su wajen cinikin shi labari ya zama wajen shugaban talikai fanaha na nabi sallara su an zali shi ma zali ce abin da kayi ba daidai ba ne warada bai shi shi na ali ya raba cinikin ya rushe cinikin ka dawo da ita da kuya ita da yanta in ma sai da su baki daya ko kara raba su wannan shi shine addina na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda baya karanta rayuwar manzo Allah wala zai asara to sai da rahama da sani ya kamata shi Qur'ani shi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi shi sa wanda ya san harshen Arabiya kuma ina da zauke waje hadisi kuma ina da malamai cikin Qur'ani ce ku ne kullum shi ga abin da bai taba ji shi ba ba karamin rabo bana na ya ba mutum haddace Qur'ani amma hasha da wanda ya maida shi rubutun sha da shirme da surkulle Qur'ani ba karamin rabo bana na ya ba mutum ya haddace shi shi mutum da ya tadabbura a ciki madadi sahi dan Allah yanzu kuruniyan da turai suke da munafikai mu anan hakkin dan adam wannan shekara dubu daya da shekara 400 shekara 40 yanzu ka aka yi an ci a rushe cinikan saboda yaro ka raba da uwanta wanda ku yanga ce dan me za ta ji wata na an gama yaki farmaki aka kai to an rikice garin to cikin wannan guje-gujen shi wata mace tana shayarwa shi ta rasa danta saboda mutuwa cini bala'i da aka samu su an tara su shi wannan matan ta je ta duba matan da aka tara su ce ta kwaci wannan yaron ta ba ta nuna ya ba karba ta je nan ta je nan ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kallanta shi manzo Allah ya ce sahabai kuna gan wannan matan in ta samu danta za ta iya zuba da ta wuta wannan da take yi in dai har ta samu danta za ta jefo yaron a wuta ka ce a'a ita to rahama Allah fiye da ita take saboda haka kagan mutum kafin Allah ya zuba da mutum wuta shan ji an dawo ba za ka gane cewa Allah ya tanada wuta a sa mutum ba she fajiri ko kafin ya taba ka izo yanka ka gida ifyaɗe matanka isace dukiyanka to nan za ka gan cewa lalle ya kamata sa saka masa wannan shi ne rayuwar to na ali ya rushe wannan cinikin wannan hadisin shi ke marde matani cewa sabai ba masu bai bane suka yi kuskure sha gyara su na ali ya yi ciniki ne wanda bai dace ba manzana ce cinikin bai yi ba a rushe cinikin haka sabai suke sabai ba masu mai ba ne alherinsu ne yarin su allah ya samu dace wannan hadisin hassan ne yana daga cikin hadisin da abu dauda ya tafarudinsa abu dauda ya tafarudinsa wannan hadisin ba a sami shi a cikin sauran sunan na fata gane to hadisin hasan ne bi wahid hanyoyi daban-daban ke tabbatar da hadisin saboda shi mai muna ibn bishe ba bai isamu ganin dina ali ba amma wata hanyar da aka samu shi ya karfa hadisin ya zama hadisin hasan na fata gane shi ne ke cewa mustala hadis zai kawo mako bayan abu dawo da ya gama karatu zai kawo muku ilimin zauki kala abu dawo wa maimun shi ne na ci ku gyalaye maimun ibn abi shaiba lam yudrik aliya bai sami yin zamani sai na ali ba to domin zai rubuta a bisa gusa jisi ba da ka ake hukunci ba isan kana manga da wani siyan wa cikin gari ya za a ce ba manga sai na rasulullahi ba ne eh, ba da ka shi ba da jama'a shi na rasulun fa ba wasa ba ne ba baki ba ne mutum ne da allah bai taba halitta irinsa ba maganganunsa ibada ne shanta ce za masa kage ba ya ce man ka zaba alayya muta amidan faliyarta ba wa makadu minan na manganar shi shanta ce yi memun ibn abishe ba bai samu ali ba saboda mai kucilabi jama'a jini. yakin da ake kira jama'i a can haka kashe maimun wa jama'ijin suna salasa wa samani ana cikin shekara salata sanata salasa wa tamani eh, ana cikin salasa wa tamani ma'ana talatin da da 83 kala abu dawo wa harrata sanata salasa wa sitin kuma yakin hurata an yi shi ne salasa wa sitin wa kucila zubair salasa wa saba'in to ya duwan wannan yana koro maka ne sun shi yana aliya mutu kafin waɗannan a harshe su na fata an gane hmm. an ya samu dace na'am باب المخصة في المدركين يفرق بينهم قال حدثنا هارون bin abdullahi. الله قال حدثنا هاشم بن قاسم القاسم قال حدثنا إكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأنبره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فزازة فزارة فشنا, فشنا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم ووقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبها فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبها وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة يا فدا تفريق بين سبي بكما تعرفها mace da 'ya'yanta kanana shi sun kai manziri ko yadda za ta yi aure sha karba ba fuskar dangi uwanta fuskan uwa a nan rahama yake mace in sun rabu da miji yaro bai wuce shekara uku hudu shekara biyar ba to ita take da kula da yaro in za ta yi aure sha karbi yaron sha duba fuskar kanninta ita ko uwanta su suke da haƙƙi kuwa da yara amma sun kai manzirin za su iya karatu za su iya duba kansu shi koma wajen miji na fata kuna gane wannan yaran to to kananan yara kenan haƙƙin su ne yadda shari'a faɗa na gaya muku bude ku baki daya in araba wurin kaje zaka sha mamaki miji ya kubura ita ta kubura babu alheri sha ta barna ba haka abubuwan suke ba shi za a ya ce wala tansa fadl bainakum hmm. ku manta abinda an ya sa tsakanin shayi an kulle juna a nan kuma ya ce ruksa fi mudrakina yufrak bainahum wanda suka kai gaci sai girma to ba laifi a raba su mutum da uwansa an kama su a ganima ko mace an rabu ya'yan sai girma to ba uban idan ji jiki kula da su amma nan na sai mutum da ya saki matansa ‘ya'yansu takwas ya bari ma matan yanzu daya tana fama da cuta hanta ba ruwansa ina zaune ce an zo nema wuri ya ce ai dama za su zo saboda sun sai nina uban e eh, za a zo a guna na sai diyan da aka yi za a zo nina uban ya takwas ya bai su tana ta fama kaganta kamar mahaukaciya saboda ba doka na ƙo'ani da suna manzana ba doka na arnanci yadda aka ganda ma ke yi ma ba zai bari ba ike cewa na harun bin abdullah kala na hashim bin kasim kala na ikirma kala hadasana ibn iyas ibn salam kala na abi kala harajina ma abi bakar mun fita da sayyidina bakar wani yakin da wa ammarahu alaina rasul sallallahu alaihi shugabanci da sayyidina bakar shine shugaban mu kai farmaki a wajen wasu arnan faga zauna yaki kabilan da ake kira kira mai fazara kabilan na gara ta shi muka kai masu farmaki suma zafi ila unuki minan nas shi na gan mutane a tare unu karkuce wuya gungun jama'a ne unu na gan jama'a tare ka san jama'a sun taru kana nisa ina za gan su kai da wuya shi ne larabawa suka sake yace na gan taron jama'a fihim durayya duriya akwai mata a cike da yara faramaitu bi shi na masu farmaki shi na sake kibiya don in surata da su shi kibiya zai fada tsakanin su shi sun tsaya fawaka bai na hun bai na jaba shi kibiyan ya tsaya ya fada kan tsakanin su da dutse shi suka tsaya da suna so su gudu ne fakamu shi suka tsaya fagitu bihim shi na zuna na kwaso su baki daya ila bi bakar shi na kawo bakar don arna ne suna guduwa ne. a cikin wannan jama'a fihim mar'a min fazara akwai mace wanda tana ciki kabiran fazara wa alaiha an tarfa al'auranta uru man adam ma'aha bintu laha min ahsan ara tarfa al'auranta da busheshen fata saboda talauci fatan da ya bushe ba jema shi ba da ita ta rufe al'auranta to amma tana tare da danta yatta ma'aha bintu lahab to min ahsan arab ci kyau matan ta kai a cikin larabawa shan tona tana da kyau na fita hankali in kauta na fala ne abubakar ibnata she ita yarinyar mai kyau she she na bakar tun da kai ne ka ci ganima kansu ga kyauta naka na fara tu madina da muka zo madina ina rike ta balakiya ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ji she ya hadde ni fakala shi manzo Allah ya ce ya salamatu habli ilma'at ka bani yarinyan mana hmm. yarinyan da ka an ce tana da kyau kaza ba ni ta mana hmm. fakutu wallahi na kada a jabat ne ce ya rasulallah kai na sai yarinya ta birge ni ba zan iya bayarwa ba ma ka shafi lahata ba. amma har yanzu ban kusa da ta ba amma tana nan ta birge ni tara da kyau ba sakata shi manzan lai shi hatta iza kana min gadi a waye gari lakiyani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi so shi muka hadu da manzala Allah kasuwa ba kala ya salama habli mar'atu lillahi abu ka dubi Allah kai ga yadda bahaushe yake ce kai babanka wannan mangana ce na wasa ga yadda bahaushe yake ce dan ubanka amma ba zagi ba ne eh, wani lokaci ta'aziri ne da wasa ka bani mana dan ubanka to ne abin da ake nufi ne. Uh, yake cewa habli maratu lillah to Allah abuk wannan kalma ne yare ne ba zagi ba ne za ga wani babban mutum kai kai dan uban kalmin kaza ba zagi ba ne a wajen kasa wasa wani wata nan wasa ne na fata kuna gane karatu to manzana ce ba ni ta mana a shi manzana yana da wani tsari tana da kyau lokacin akwai musulmin da 'yan makas suka kama su kudin shawar. da tana da kyau an tura ta a maka ita kadai za a fansar musulmi mugunne kuna gane da na wannan lokacin akwai sahabai musulmin da suke annu ahalin maka sun rike su suna sa fansa da su da ita matan ya ce an ne kuma da mace mai kyau shi manzana da ce sai sahabin ya ce ya ce sahabin da manzala ya fara wannan bi fakultu ya rasulallah ma kashaftu laha sau ban sadde ta ba wahiyar lak na baka ita ga yadda sahabin suke wallahi abinda zai hada da wannan sahabin shi kauna shi addu'a niman da muke ciki ba za mu gano su ba shan sama a cikin kafa wannan duniyar da kuke gani kamar wasan nan wasa ne kuma mafarki ne in ka kalli arni za ka gai miya ciki in kara da tunani duniyan nan fa ina ka fito daga ina ka fito wajen da ka fito ka dawo ba da zabinka ba ne ka samu kanka ne yadda za a ka ba tambaye mamanka ba tambaye ka ba cewa za a haife ka kawai ka samu kanka da ka zo da ka zo wannan rayuwar me za ka yi ba gaya maka ba an sar da ke an da cewa ma halatta jinna wal insa ila da zuwan ka duniya ke ina za ka je lahira in za ka fi za a shawarce ka ne a miya can babu wannan tambaya uku mai hankali ya ba da jawabi shi abin kirki ina ka fito mai ka zo yi ina za ka je wuri biyun baka da zabi yayin da ka zo ba ka bane yanda zaka tafi ba ka bane me zaka tara can me kayi ne to arnam da ba sa so su botawa ina ka fito sun yi musu anan ne wani abu ne fashe aka zo aka samu biri can da biri ne dan adam ya ne me ka zo yi duniya na ci a more an mutu lahira babu ka gani ko dabba ne ya san wani magan kariya ne to bambancin da annaki na wasan yaran ka kalli wannan ranar da iskan da yake ya ce annunmu muke shaƙa, da gangan cikin da Allah yake da rayuwan wannan da tauraruwan da duk abin da aka yi da duk ciyawa da abubuwan da Allah sa mana mana da mafarki mafarkin da muke gani da yadda Allah ya kasa duniya ce duk aikin banza ne ko maukaci ne shan bukutu ya sai wannan magana kai wannan ne rayuwa shi mai hankali to yadda kuka gan mu ba karni ma ba duk abin da Allah zai baka duniya ba rabin da Allah ya baka Allah ya baka nima musulunci duk lalacewa ka ku rike wannan ajini amma bisa tauhidi kaga su arnan abin da yasa sahabbai suka san manzala ke musu manzala bai yadda ba musulmi ji kunya ko talauci ba zai yi ba ina nema hanyar da zai fanso da wasu musulmi a can da ya karɓi wannan matan tana da kyau ka ji abin da aka yi fa ba ha shi manzo Allah ya tura ta tana da kyau malam liman yadda kun ga wani ku shi ga gani jiki na rawa liman eh kyau ko na son kyau sosai eh Allah ya ce inna la haibu jamala Allah mai na son kyau shaka tura ta zuwa birnin maka saboda me wa fi aidihim asra akwai ribattattu musulmi sahabai wanda yake annun arna shi manzo Allah ya ce ku gata cikin zinarawa aka suke ma musulmi kayan su fafadahum bi tilka mara kafin hun suna da yawa jam'i ne amma bi tilka mara wannan matan kwaye ɗayan ta da dubunai fafadahum bi tilka mara ita matan kwaye ɗayan aka fansa da mafi yawa cikin su duk mutum bai damu da sha na musulmi da yan wasa musulmi ba wallahi ba zai ci daji a rayuwar duniya da lahira kuma shi kana da hankuri ka iya kyautata ma al'umma baka da hankuri zaka ta adawa da kiyaya da naka da hananiya ka zo ka mutu dole ne yadda kake son kanka ka so ma yan wanka haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kudin zai fansa da su musulmi ne amma ya kaci wannan matan an karbo wanda suke can basu da in za a zaman lafiya yanzu wani yaro ne mun dai da ban gan shi ba je ya zo kuna na ce na kake ce na gama aikin likitancin nan wanda ake yi nan mu mari da na mai nan sannan eh, nausu da ake yi ya ce mun gama ma mu da dari ne daga bayan zuba da hamsin mu hamsin muka saura na ce hamsin sauran ba ya ce a oh, kan kallon mu 'ya'yan talakawa mun iya da ana tafiya ka zuba da hamsin shake shiga da 'ya'yan manya ciki haka za ka cika mutane mu in ba su san an ce Allah ba kuma za su ba son zuciyar ya yawa ta abin da ya taso ya'yansu da su ne shi sa ma'aikata yanzu shi ta gani kamar turawa ne matansa kwaya daya ya sami ya biyu uku ya tura su kusan waje suna zuwa ya kusan mutuwa ya mayar gurbinsu hukuna na ya za a zama lafiya arzikin ba na iya haifu ba na duniya ne kowai amma da aikin gwamnati ma gado ya aure mace mara lidibi ina nan an kyanke sabi uku she tura su a waje su yi karatu kuna nan gai mai gagara ku za ku binne shi ba za ku masa wanka amma babu ne damun shi to ya'yan sun zo she dan zauna gida ita karanta radio da jarida da katun tabaro ya san zai tafi to she mayar da yaron gurbinsa Kukuna nan kun ga makarantun shi zage zage a ceci, an ga amfani da kukuna kada ganga yanzu za mu wuce nan mun kai awa ne ana kada ganga yaran musulmi ba sa sallah ba sa komai da hotuna ye kamar iblisai an tura masu ganye suna sha wanda suke rena hankali suna ayan suna kasan waje suna karatu ye shewa ne shewa ne ba su yi sallar asar ba su sallar magrib ga ga su kamar dawa dawa haka za su zo su bar duniyar su shiga wuta ba su yi tuba ba waya ya jawo musu wani babu ibada babu hankali babu karfaji ba ka kuma to a manza Allah ana son sa ne don manza Allah annabi ne mai rahama Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya wannan hadisin ah, hadis ne sahihi na fatan gane hadisi ne sahihi wanda muslim ya rubuta shi ko da malami ya ce hassan ba shi da wani dalili hadisi muslim ya kita kitabu jihad babu tafadir wa fida al-muslimi malamu ku so dan wanku ku gani ko mutum kin ka yake yi karin ga mai masa abu mai kyau ka gani wallahi kafin ku bar duniya sha lafi fita ka ka hmm. she zo ya ringa nadama cewa shi ya yi maka kaza ka yafe masa hmm. duk mutum da yake maka sharri kai karin da masa alheri ka yafi masa ga abin da nan yi kuna na da rai ba ku mutu ba ba sharin da yana maka shari kana masa to ba za ku zama lafiya ba za ku mutu na kwai gilli a zuciyanku shi na ma kankura idfabila ce mun za na sallallahu alaihi wasallam ba abin da na da koya mana ba wallahi Allah ya sa goma lafiya na'am babun fil mali yusibuhu al'adu min al-muslimina ثم يدركه صاحبه في الغنيمة قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن وليد قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي آه، المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبط عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم mangana yake cewa in kuna tare da abokanan gaba kamar yadda ake yaki tsakanin da abokan gaba shi suka zo suka kwace maku motoci ko kekuna shi aka zo aka ci nasara kansu ba za ku ce to ka ga wannan kekenka da motanka da an suka kwata ya zama ganima ba za a baka shi ba a'a in an gano naka ne to a mayar maka kayanta kafin a raba ganima ba ku gane abun ba mutane ne 'yan fashi suka zo suka kwace maku kaya shi jami'an suka samu kansu aka kwaci kayan da yake a shi ba za a ce wannan kaya kai ma gwamnati ba tun da an sai naka ne musulmi a ce ungo karbi kayan kuna gane wannan karatun in kayan ka ne to duk abin da hukuma in fashe suka karba ko mai ake karba wani dogon turanci an sami a baka kayan ka wannan shi ne ka'ida mai kamata gwamnati su ji tsoron allah duk mutum da ya shigo da kayansa a nan kwastam suka bincika suka bai kuska suka karbi dukiya annunsa ya shigo da shi a gari to ba da maka kwaci wani kayan shi da za a sassanta da shi saboda ba da sama ba malakar jibril ya shigo da shi ba mutanen ku ne suka yaudare shi ka karba ba aka shigo da shi shigo da kaya ba shirka ba ne ba kisan kai ba ne abu ne na tattauna da waye kan al'umma amma ka kashe mutum ko ka bi shi ka talauce shi ba zai kawo alheri kowane yi shi tattauna za a yi da su wuya yi kuri kayan a daina shiga ka kaza an kama su ko an kama kayan a jakunin su sha tara su a masu bita amma ba dalilin zaka hukamta mutum da karfin sa ya kwaci kayan sai talauci kure yayi amma ba sabo yayi ba wannan kuskure saba dokai kuskure sauraka shan ga jami'an su rasa sanyi da su mu'amalar da a cikin wani an sa dokai kiriya kama shi da kayan a saya masa bita masa kwas kwana daya kwana da cewa abinda ake ba daidai ba ne ku ji me yake damunsa ta sai ga al'umma suna son shugabannin nan a fahimta da shi amma mutum shigo da kaya kanci lalaba shi ya ce shi ku zo ku kwashe wannan kayan baki da ku zo ku yi banjinsa ya lauce wa zai je sai kaya shiga wani su ringa samu bitana mutane masu kusa da su ba su shawara na fatan gane ike cewa babu fi malin sibu adu mina musulmi abokanan gaba sun karbi kayan musulmi ko yan fashi su mai dirko sahibu fi gani baya an ci nasara kansu shi aka samu kayan aminsu to ba za a ce ba za a ba shi ba hmm. shi ne nasa ne gane shi amika masa kayansa iki cewa dasana salih bin suhay hadasana yahya ba sai yahya ba shine ibnu abi zaida an ubaidillah an nafi an ibn umar anna gulama li ibn umar abaka ila adu abdullahi ibn umar da wani yaro bawa shi ya gudu ya tafi wajen kasan arna tunda yake musulunta ina ga an dame shi shi ya gudu ya je wajen mu abokan adaba adawa ikele ike sirrin musulmi ya zo ya ina tare da arna bawa sayyidina umar ne she ya ki abdullahi umar she ya gudu she ya tafi waje abokana dawa don a hada kai a yake musulmi ta zahara alaihi musulmin she musulmi suka ci nasara su wani lokaci shi aka same shi yana ciki dubu-dubu da ku ne kashe shi za ka gai mutum na kashe shi a huta haka za ku ci da ba kashe shi aka an dawo da shi a wajen mai gidansa farar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibnu umar yace karbi kayanka walam yuksam ba raba shi tare da gani ba karbi kayanka kage musulmi ba da kai shi ba ba yi mana ba wala Allah dawowan zai musulunta da ya gudu noyi hada kai da musulmi amma musulmi kisa hada kai da arna yamma duk ajini ne ba rahama ciki ba tunana ciki ba jini ba ne ike ce wannan isu Ah. wani hadisin sahihi ne da muka gaya muku a can ko? Mm. eh hadisin sahihi ne buhari mai rawaito shi mutawala mai dawa cikin kitabun jihar. sheki cewa dasana muhammadu bin suleiman al-ambari wal hasan bin ali su malaminsa a nan guda biyu ne المعنى اسم معنى دين يقول سباكي قال حدثنا ابن نمي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له أبلا ابن عمر دوكين سيقول يا شيخ الدنيا فأخذها عدو شمك يسكا كربا فزار عليه المسلمون شمس مسلمين suka ci nasara كنا abokan وين لوكتي فرد عليه في زمن zaman sallallahu من زال Allah ندري شاك da rai shaka marma Abdullah ibn tunda an gane shi wa abaka abdullahu sa ya taba guje shi abaka mana ya guje shi falahika bil ardi ruh shi yake kasar rum shi abokin shi bawan fazaha alaihi muslimu shi muslimi suka ci nasara waɗannan kafirin bayan manzalibar duniya faraddahu alaihi khalid bin walid lokaci kumanda khalid kumanda shine khalid bin walid da ya ci nasara shi ce to ga bawanka da muka kama can بعد النبي صلى الله عليه وسلم باي من ذلك ياتي في الاخره صلى الله عليه وسلم shi akamal masa wannan ما hadisin shi ما hadisin sahihi ما قبله نعم باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحقاني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرك فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبي وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل الله أكبر أتي باب في أبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون bayi ne suna nun arna shi suka shawa musulunci suka gudu suka shiga kasa musulmi shi suka musulunta lokacin kuma kun yi sulhu da kafirin cewa ba yaki ba komi shi za a mayar masu kayansu an gane kartun ku kafirai ne kuka yi sulhu da su shi bayansu da suke annunsu shi suka gudu suka zo kasa musulmi shi ka ce mun zan mu musulunta shi kafirin sun ce to ga mun yi alkawari da ku kumar mu bayan mu bayin mu kumar mu kayan mu to ya za a yi shine karfi zai faɗa ne babu fi abidi mushrikin yalhaquna bi muslimina fa yuslimun yace hadathana abdul aziz ibn yahya harani alharani harrani hadathana muhammad ibn salama an muhammad ibn ishaq an abana ibn salih ma bani ibn ishaq yi mu ana ananan bujala akai عن منصور بن مؤتمر عن ربيع بن حراش عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال خرج إبدان إلى رسول صلى الله عليه وسلم أبدان معنى باي قدابي يعني يوم الحديبية لوكسين دا أكي سلوه da الله صلى الله عليه وسلم قبل su kafin a yi sulhu وكتب اليهم ba wa kataba قريشاوا mawalihim she suka tura ma manzo Allah na hudaibiya lokacin ba fara yin sulhun ba kara kafin a rubuta sulhun ne faqalu ya muhammad kage su ba ladabi hmm. ya muhammad eh muhammadu su na wurin gidan kafiran ya muhammadu wallahi ma haraju ka ragbatan fi dinik waɗannan bayan guda biyu da suka zo ba wai addinin ka suke yi ba guduwa suka yi bainama kharaju harban min sun gudu ne don suna bayan bakalan nasu shi sahabai suka ce sadaku gaskiya ne waɗanda ba san dalilin za su su aji ne ba gaskiya ne ya rasulullah ruddahum ile shi wani sahabai suka ba manzana shara mai ma kayan har masu kayan su na fata an gane faƙadi ba rasu sallallahu alaihi wasallam shi manzana ya nuna masu fushin su ce ya zaka fara haka ya zaka fara haka wakala ma'ura kun huna ya ma'ashar kureshi ya ce ina ana nuna muku kama ba ku a kare ko kureshawa ina sabon kiban za ku kare ne ba za ku kare rayuwar lafiya ba ta yi ba sallahu alaikun an yadda an bakin alhaza shi ya tura wani kabilun za su zo su kashe ku tun da ba ku jin mangana shi Allah ya tura wani su zo su kashe ku ku bi ajinin ku huta ya kunne sahabai da wanda suke tare da su ce ma'ura ku mangan tattanta wanda ku gama lafiya ya ma'ashar kuresh ku hatta ya ba su Allah har Allah ya tura gare ku wanda zai zo ya yake ku ku rike ajinin ku huta mana she fada bin sai fada ya ce wa abba shi manzan laiki an yaru da alaihi masu me ya ce hum utaqa'u lillahi azza wa jalla Allah ya yanta su don me zan bar masu ku zauna kun zama kamar musulmi kowa kuna tare da kowa ku ba baya bani kuna cikin mu shi saka ke gan suna san manzon Allah sallallahu alaihi ka ga mutum da yake rena ko direbansa ko mai aikinsa ko mutum da yake tare da shi ya rena shi irin ga faɗa masa maganganu irin ga rena shi to ba mutum kirki ba ne manzo da su sufa suke ci abinci tare don dan da baka fi shi ba zai ka fi shi shine tsoron Allah don mutum ba shi da wani abin da zai ci ina makale ka ya ci abinci baka tosaya masa baka masa komai shi wulakanci wula akwai abin da Allah ya bashi bai baka ba kowa Allah ya raba kayansa sauraka mutum ya daina daina mutane da hura hanci nan na fata an gane wannan hadisin turmizi ya ruwaito shi kuma ya inganta shi نعم باب في إباحة الطعام في أرض العدو قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس to kuma an je fagen yaki sha ka samu abinci tunda aka ce kara sata da na mun karatu a nan mutum ne ya dauki zere kafin a raba abin aka ji narkun da aka masa to amma an ji fagen yaki ga abinci an ga arnan sun dafa abinci sun kasa cin sabbin zuma da komai kuma kuna jin yunwa shi an raba ganima ko ku dan taba kun gane karatun kuwa yana jin yunwa an samu daidai ke baban ku ya rasu ya mutu yau iyayenku su suka haife ku matan gidan ba ku da abin da za ku ce amma ina da buhun dawa da buhun shinkafa shewan sun ce a tara wannan buhun shinkafa kara a doki ko kwano da ya sha zuwa raba ganima da zuwa raba menene gado in abinci ne za a iya tattaunawa tun da hakkin ku iyayen ku na ciki a bar su ci abinci haƙƙin ku amma daga mutuwa ce kwano da ba za a dauka ba to a je na wani na mutuwa daga daga sun siya dakin sa aje shi to matan da me za su ci inda akwai abinci ba laifi ba ne hakkinku ne she ku zauna Wuce ta kaga kaya da duki aje shi shine gani abin nan rabon amma wannan mu yarda iyayenmu a ba su su ci ba kai na za su saboda shi gado hakki ne mutum yana mutuwa kudin ya zama gado da dukiyansa wajibi ne sun zama gado fara ya zama ƴaƴansa da matarsa da komai to za ku iya taruwa hakkin ku ne ku ce tun da iyayenmu za su yi takaba abin da ya shafi abinci abin da ya shafi abuwa a basu haka ne an ji fagen yaki aka samu abinci tun da ba raba ba to za a iya bari a ci abinci na cikin kafin a raba inda abinci ne kuna gane karatun kuwa domin a cikin ku da ya kuna wannan tambaya mutum babansa ya mutu ya bar bugun shinkafa biyar sai a ce to ajiye shi mutuwan ta yanzu iya iyayenku ba su tana da komi ba da me za a ci jama'a ha? to yi wane shi ne yi shaf tana mola kuma hakkinku ne za ku yi abin da abinci ne ya ce babu fi ibahatu ta'an fil ard adu babu ke da zai bayanin hukuncin abinci ya halatta wanda aka same kasan abokan adawa aka samu abinci a gidajensu ko kasansu za a iya ci ko za a iya ci ba shi na abu daura yake cewa dasana ibrahim ibn hamza zubairi kala hadasana anas bin iyad an ubaidillah an nafi an ibn umar an nage gani fi zaman rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman abin na rundunan sojoji sun samu sun samu daga cikin ganima abinci da wal'asara da zuma wannan aka bayanin don shi ma asala ɗaya eh, zuma ma shi ma abinci ne falami a zuminin humsu ba raba shi humsi ba mana ba fita da humsi a ciki ba ya nuna cewa ba sa shi a cikin gani mai ba inda gani ma ne shi an fito da humsi a ciki menene humsi ne a raba kashe ganima abinda aka samu kashe biyar a doki daya a ba manzo Allah da fakirai da miskinai da ibul sabi abinci manzala shi manzala salaris waɗannan ganiman da shi ke kula da guragu da makafi da marayu in an samu ganima tun da shi ne kudin betimal guda hudu a jaraba sojoji biyar a ba lillahi wa rasulu wal shi a gama manzala wata na gidansa yunwa ne ba samu saboda rabawa da yake ma fakirai na ba ta to ba doki homsi ba to 'yan shiya yanzu kana gani suna samun kudi suna zanga-zanga homsi suka faranta ma kowa mu faranta cewa mu samu kudi mu samu iya mu samu abin nan iya kwalishina a shaka ko ya tashi ya ci fakiri 'yan shiya ganima suke faranta mene ganima ne sun ce har yanzu shi an ci na akwai abin da ake kira homsi in ka gyara keke yau in ka samu dubu daya to akwai humsi a ciki ne humsi ka sa kudin kashe biyar ka ba shugabanka daya eh abin da suke yake yanzu mu ce mu tara kudi mu gyara kafatin ba ba ni ba ba ba ni ba ku ba ni ba mu gyara kafatin shi ga koyi kada kansa ya tafi shi a, abin da suke yake na kuna gan cewa suna siyo babur suna shiga kauyuka humsi, menene humsi in dai dan kasar ya samu dubu biyar miliyan biyar to miliyan goma a cikin miliyan hamsin nan to na hamsi ne sha duba wannan bakin nan na zariya sha ke masa za ga yana kwance yana fada abin yagin dama ce hau mota inda yagin dama a sa kafaci ka kamar shugaban kasa me ke yi ina da kanci a kasuwa ne to mun bamci a kawo ba mu gyara wuraren mu yan wani da suke kawai wani masallatai yadda ake gina mu ma mu yi wannan homsin nan haka ke lokacin manzala shine baitimal shugaban talibai sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi talakawa da miskine da marayu an sun ki har yanzu bar duniya Allah ya samu dace wannan hadisin buhari mai rubuto shi a cikin kitabun fardul humsi Allah ya samu dace قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن عميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خبير خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي كنا تفيا بزار سوين سماسو masu barkwanci ba an je an yake yahudun haibar to a cikin saba ko da ya san yahudu ba sa cin kisin dabbobi an haranta masu rakuma to suna duba cikin jakaka su tara su su zubar ana zuwa shewani ya ce a nuna min wajen da suke zuba wannan abin karfin da za a yi ya ce haddasa na musa ibn ismail walkanabi shi musa bin ismail da kanabi don almajirin imam maliku ne kala hadasana suleiman an humaid an humaid ba sai humaid ba shine ibn hilal ana abdullahi bin mugaffar abdullahi bin mugaffar ya ce kala dole ne jara ya ce an nuna sarka da cikin sami shaham akwai kise na dabbobi ra kuma da da ya yahudu allah ya hana su ci kisen da yake cikin cikin rakuman su da su suke ci an zuba cikin da an yadda shi a abin nan su mal haibar ranar haibar fataituhu shi na ji na dauka fata zamsu suna rike kayanan ba kowa ba kala shi na ce da kowa thumma qultu la uti min hadha ahad yawm shay'an ni dai bazan ba kowa bazan ta ci kayana ashe yana fada manzala na baya ina jin sa sallallahu alaihi wasallam fattafattu ina wannan shi na waiwai shi na din manzo Allah a zaune fa idza rasul sallallahu alaihi wasallam tabassam ilayya shi manzala na murmushi da kun shan fara tura masa shayar ba eh, na ka rike kiri za a ci abu ya murmushi bai ce masa komai ba yahudu sun yanka ba sa cin kisa an lai haranta musu to saboda eh sha duk wannan abin nan sun yanka shi za a cikin sa su aje shi shi kuma ya je ya gina nuna masa shi ya tara ina ta cin kisa shi sa wanda suka ce wanda ya ci kisa ba zai samu lafiya ba kaci ba wani lafiya da za a ci sahabai sun ci sun samu lafiya ba kise ne ke lalace ba inda kise ne ba abinda zai same ka wani mai ne da bashi da kyau ka sha amma kise ka more sahabai sun ci <laughs> ci ake ba wani abu wayan ci kise ginin ka ba zai la oh to ka sahabin yarka guda ya dauka ta ci kuma lokacin su ji eh, kadan motsa jikin ka da ma wace kise ki abin ai jama'a kyalin mu ci mu mutu <laughs> mai ne ne mai da ba kyawa mai kisa inda cikin dabba ne ba abin da Allah ce Allah ba inda Allah harata ba ce haram ne hmm. eh amma cikin ka baya karbo wani abu ne daban amma mai mai ne wanda doctor ya ci kara ce amma kisa dai yanda Allah ya shi ka ci kayan ka kashi sahabi ya ya kaka gida ci kayan sa bismillah باب في النهي عن النهبة إذا كان في طعام قلة في أرض العدو قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابلة فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم ina korora da bike na an je an samu abokanin gaba an ci nasara sham samu abincin gidan da tufafi shaka waso kowa yana wawaso nasa na mai faru wai daraja hadisi ne ba kada ba wani a ciki wanda muka gani wani hadisi ne muka karanta ai hmm. eh, mutafaka alaihi buhari da musulmi ya karwaito shi eh hadisi mutafaka alaihi wa hadisi ne muka gama yanzu hmm. a hadisi buhari ya rawaito a cikin kitab fardu khamsi hmm. yake cewa su legima kan abinci allah ya hana ko ma wa ne ana ba ku kyauta da abin da ana ba ku wani tashi nuna karfi kwata to haram ne zamzu kansa ku saya zamzu ana ba ku kaya shi ka zo ka bankali ka karba su to shi dai haram ba banmanci a tsaya ba kowa amma ma dama ka cuce wani ka kwata to ku aje sati mai za ku ji mai kun zai wawa su ko kayan halal ne ana ba ku ne to amma shi ba ka hausa ba ne daga nan zuwa har duniya ba hausa ba ne duk ko ta ina eh eh inda bi za ba ku ba naka ba ne ka je ka bankali wani ka karba to ai za ku ji shi kwasarin halal ne ka kwata da karfin tsaya to akwai mangana kansa shin ka ci ka ci halal to salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh